Thank mm. you.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 وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو litinin رمضان هجرة ga ramadan hijira ta 1445 daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2024 muna tafsirin suratu safati kuma za mu yi kokarin ƙarasa wannan sura a yau insha Allah daga aya ta 49 shi wannan karatun yana ɗauke da bayani akan ikhlasi ga mala'iku Wata su larabawa a zamanin jahiliya idan aka ce jahiliya ana nufin kafin allah ya aiko annabi muhammad to larabawa suna imani da cewar akwai mala'iku tun kafin ma allah ya aiko manzonsa larabawa suna gaskanta cewa akwai mala'iku sun yarda akwai mala'iku to amma suna kudurin cewa su mala'ikun nan yaran Allah ne kuma mata ne wato Allah ne ya haife su suna da wannan kuduri mala'iku yaran Allah ne to sannan suna da kudurin cewa aljanu kuma matan Allah ne su kaga kenan mata wato matan Allah suka haifi yaran Allah wannan za ka same shi a cikin ayoyi na alkur'ani masu ɗimbin yawa saboda haka yasa wannan yana daga cikin aƙidar da annabi muhammad ya faɗa da ita Zan allah ya tarar da wannan aƙida tare da iyaye da kakanninsa yan uwansa shawa larabawa gaba ɗaya suna da wannan aƙida cewa lallai akwai mala'iku amma mala'ikun nan 'ya'yan allah ne kuma mata ne duka su waye uwayensu aljanu ne to saboda haka yasa duk wata aƙida mara kyau manzon Allah ya yi fada da ita to Allah ya yi fada da wannan akidar wato Allah ya warware wannan aƙidar ta salo mai yawa salo daban-daban akwai hanyoyin da Allah ya kan bi saboda ya shirya da mutane daga cikin hanyoyin da Allah maɗaukaki ya bi saboda nuna ma larabawa kuskurensu shine bayanin da ya zo a ƙarshen wannan sura saboda ya nuna musu matsayin mala'iku a wurinsa me ya ce sai Allah ya ce ma annabi Muhammad fastaftihim ka nemi fatawansu ka nemi fatawansu kaga kenan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna musu su wautansu domin aika ga jahili bai ba da fatawa ko amma duk da haka sai Allah ya ce ma annabi je ka tambaye su fatawa tunda su ne malamai yanzu tunda su ne malamai har sun iya sanin Allah sun san matan shi sun san ƴaƴan shi ai kaga sun zama malamai to shine Allah ya ce tunda malamai ne ka musu fatawa maimakon ya ce ka tambaye su ka san akwai bambanci tsakanin tambaya da fatawa Allah bai ce fas'alhum ba ya ce fastaftihim nemi fatawarsu tunda malamai ne alirabbikal banatu wa lahumul banun shi Allah mahalicinka shi ne mai 'ya'ya mata amma su sun fi son su samu maza ai kaga da wannan tambayar ma mai hankali zai gane a matsayin kai halittar Allah ka fi son ka haifi ɗa namiji to wanda ya yi ka ai ka kamala me yasa kuma shi ba za ka danganta ɗa namijin gare shi ba sai dai 'ya'ya mata saboda su larabawa a zamanin jahiliya suna ɗaukan ya mace ba kyauta ba ce musiba ne saboda haka in ka haifi ɗa namiji wannan shi ne saboda suna cikin rayuwa na yaƙe-yaƙe ko da yaushe su kaga sun fi son su samu 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata tunda sun fi son su samu 'ya'ya maza shine Allah ya ce ai kun yadda Allah shi ya halicce ku to da ku da Allah wa ya fi cancantar ya samu mai kyau ku kuna son ku samu ‘ya'ya maza shi kuma Allah sai ya zaɓi mata ai wannan misali ne da Allah ya ba su da za su yi amfani da hankali su gane ko da su gane in ka dubi suratun najmi daga ayata 21 zuwa 22 Allah ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa ko kun fifita ku samu ɗa namiji shi kuma allah ya fifita ya samu ya mace kaga ba ma cewa yake a bayi da 'ya'ya matan ba ana ba su misali ne za su yi amfani da hankalinsu su gane bai dace a danganta ɗa allah ba alakumu zakaru ku kun zaɓi ɗa namiji wala hul'unsa shi kuma kun danganta mace gare shi Sallah ya ce tilka idan kismatun duiza wannan rabo ai an yi murɗiya in ji allah Allah ya ce an yi murdiya wato an yi zalunci kaga yana dukan hankalinsu to sai ya ce a gaba am khalaqnal mala'ikata inasan ko kuwa <clears throat> da suka ce mala'iku mata ne mala'iku mata ne sai Allah ya ce to Allah ne halicce su mata wa hun shahidun da su suna gani waye wanda ya taba ganin halittar mala'ika bare ya ce namiji ne ko mace shine Allah yake tambayan su <clears throat> kaga nan ma ana dukan hankalin su ne idan kun ce mala'iku mata ne sai Allah ya ce to waye ya shaida lokacin halittan a duk duniya waye zai gaya maka halittar mala'ika in banda annabi Muhammad Allah ya ɓoye ilimin gaibi ne kuma ga su muna tare da su wallahi ba dare ba rana gabanka da bayanka sama da ƙasa ko ina mala'ika ne duk inda ka sani a duniyan nan akwai mala'iku to amma wallahi ba ka iya ganin su wasu halittu ne na daban to idan mutum ya ce mala'ika halittar mace ne sai Allah ya tambaya ce to mun halicce su ne kuna gani ya aka kuka ba da wannan shaida in ka dubi suratul zuhruf aya ta 19 ya ce wa ja'alun mala'ikatan lazina hum ibadur rahmani inathan sai suka sanya mala'iku to nan ma kafin Allah ya bada amsa sai da ya tabbatar da matsayin mala'iku ya ce ai mala'iku bayan Allah mai rahama ne sun sanya su inasan a matsayin mata nan ma sai Allah ya tambaya ya ce a shahidu halkahun sun halittan mala'ikun ne sun halatta ne ya aka yi suka san cewa mala'ika mace ne to sai Allah ya ce satuk tagu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta wannan shaidar kuma sai an tambaye mutum a kiyama wannan yake nuna cewar duk mutumin da ya shishigi kan al'amarin gaibi Allah sai ya mai tambaya a filin hisabi ba ka da ikon shiga gaibi ba ka da shi abinda baka san shi ba ka kama bakin ka kai shuru kaga uzurin jahilci ba zai amfane su ba wannan shi yake nuna cewar mala'iku ba mata ba ne domin da a ce mala'iku akwai maza akwai mata bayan wannan bayanin da allah ya bayyana wato jinsin mala'ika amma sai ya zama allah bai faɗa ba saboda haka sai ya gwada cewar wata halitta ce ta daban ba ta da tsari irin namu idan ka dubi suratun nahali allah madaukaki ya ce wa ya aluna lillahi albanati suna saka ma allah 'ya'ya mata sai ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi walahum ma yashtahuna amma fa su abinda suka ga dama suke so saboda haka shi mutum ya fi son ya samu ɗa namiji sai ya danganta ya mace ga Allah a suratul isra'i ayata ta 40 Allah madaukake ce afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inatha shi Allah ya ba ku zabi kun fi son 'ya'ya maza amma shi Allah sai ya rike 'ya'ya mata sai ce kulu na ƙaunan azima lalle ku kuna faɗin magana mai girman gaske domin danganta ɗa ga Allah ba ƙaramin laifi ba ne ba ƙaramin aiki ba ne kama a suratu tsor nan ba irin wannan tambayar amlahul banatu walakumul banun to duk inda Allah maɗaukaki ya kawo zaka ga yana nuna ma larabawa ne kuskurensu game da wannan aƙidar tasu wani misali a suratun najmi alakum zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun biza in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum da kaji ana cewa akwai gunki lata uzza manatu kaga da sunayen mata ne to wannan ku kuka kirkiro ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna ba abin da suke bi sai zato wa ma tahawal anfus sai Allah ya ce wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda to yanzu dai shari'a ta zo musu daga Allah sai Allah madaukake ya ce innal ladina yu'minuna innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wannan shi yake nuna cewa ba daidai bane ka kira mala'ika mace wanda duk ya kira mala'ika akan cewa mata ne to Allah ya ce ba sa imani da lahira za ka ga waɗanda ba su yi imani da lahira ba su suke kiran mala'iku a matsayin mata wa ma lahum bihi min ilmin kuma ba su da wani ilimi game da halittar mala'ika in ya tabi'una illa zanna ba abin da suke bi sai zato wa inna zanna la yughni min alhaqqi shay'a to kaga wannan duka inkari ne Allah yake makafirai da suka ce mala'iku mata ne ba su gani ba na biyu suka dinga ba su sunaye na mata danganta haihuwa ga allah ba shakka ba ƙaramin laifi ba ne shi yasa sai allah ya ta su ya ce ala innahu min ifkihim Allah ya ce ka sani yana daga kirkiransu kirkira shi yasa Allah ya ce al ai a baya abinda Allah ya faɗa kenan in yattabi wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an wata ayar kuma ya ce wa ma ta tahwa an anfusu saboda haka kirkira ce ba abinda suke dogaro da shi face kirkira yana daga kirkirarsu ala innahu min ifkihim yana daga kirkirar larabawa la yaquluna suna cewa me suna cewa وإنهم لكاذبون سنة شوى ولد nan take sai Allah ya ce innahum lakazibun kuma lalle su makareta ne saboda ka <clears throat> Allah ya kareta su kaga ya tabbatar da cewa mala'iku ba mata bane ya kora wannan mummunan tunani da kuma zato da suke yi na biyu cewa mala'ikun ‘ya'yan Allah ne na ma ya kare ta saboda haka kaga kenan danganta maganar tasun gaba ɗaya ba ta da asali kuma ba ƙaramin laifi ba ne shi yasa Allah maɗaukake fito yake cewa innahum lakazibuna maƙaryata ne ƙarara Allah maɗaukake faɗa akwai hadisin Abu Huraira al-hadisul Qudusi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce yashtimuni ibnu adam dan adam yana zagi na wa ma yan bage lahu an yashtimani kuma bai kamata a ce dan adam ya zage ni ba wa yukazzibuni kuma dan adam yana ƙaryata ni wa ma bage lahu an eh, wa ma bage lahu kuma bai kamata dan adam ya ƙaryata ni ba kaga abubuwa guda biyu kenan dan adam yake ma Allah na daya yana zagin Allah Allah ka saba mu bane na biyu yana ta Allah to sai Allah ya bayyana ya ce amma shatumuhu zagin da yake min fa da yake cewa inna li waladan ni ina da ɗa zagina yake kaga wannan magana ce ta Allah da kansa duk wanda ya ce Allah yana da ɗa ya zagi Allah zagi ne wa amma takzibuhu da ya ƙaryata nufa fa qawluhu cewa salan yu'iduni kama ne. dan adam da ya ce allah ba zai sake tada ni kamar yadda ya faro halitta na ba idan mutum ya musanta cewar allah zai tada shi a lahira to ya kare ta allah hadisin yana sahih bukhari inda al Buhari bukhari yake fassara wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu hadisi na 321 shine ibn hajar da yake sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari mujallar shida shafin 291 ibn hajar ya ce wala shakka anna da'awal waladi lillah babu shakka korafin cewar allah yana da ɗa yastalzimul imkanal mustad'i lil hudusi da zaran ka ce allah yana da ɗa to kamar kana cewa shi ma allah yana da farko akwai lokacin da aka taɓa samu wanda babu allah saboda ai duk wanda ya zama yana da ɗa to shi mahaihuwarsa a kai walizalika wa zalika gayatun naqsi idan ku har aka ce Allah yana da masomi to shine makuran na ƙasa ga Allah idan aka ce Allah yana da farko to wannan na ƙasa ce ga Allah subhanahu wa ta'ada. haka in ka dubi faidul qadir juz'in hudu shafi na 472 littafin al-imam munawi ibn taymiyyah shi ma littafin as-sarimul yana shafin 561 ya ce kaga allah ya ce duk wanda ya ce yana da ɗa to ya zage shi sai ka ce me ake nufi da zagi zagi shine alkalamun ladhi yuqsadu bihil al-intiqasu wal istighfafu me ake cewa zagi zagi shine ka faɗi magana da kake nufin naƙasa wani idan ka faɗi magana don ka naƙasa shi ko raina shi ɗayan biyu ko dai danka na ƙasa shi ko danka raina shi to shi ke da wannan zagi ne saboda haka dan littafin da ya rubuta a asarimul maslow ya rubuta shi ne akan hukuncin wanda ya yi ridda wanda ya zagi manzon Allah wanda ya zagi Allah saboda haka sai ya ce to me ake nufi da zagi ma tukuna sai kawo hadisin Abu huraira din nan ta inda za mu gane an zagi Allah me ma'anan zagi sai ya ce abu biyu ne ka faɗi kalmar da kake ƙoƙarin naƙasa wani da kuma raina shi wa huwa ma yufhamu minhu sab fi qawlin nas al-ikhtilaf fi saboda ka kowace al'umma akwai fahimtar da take mazagi sai ibnu taymiya ce asali ta'rifin zagi kenan amma kowace kabila abinda ta ce zagi ne to ana ɗaukansa zagi ne a wurin Allah saboda ka in mutum ya faɗi wata bakar magana ga Allah idan ba haushe ne sai a tambayi hausawa wannan kalmar da wane ya faɗa zagi ne idan hausawa suka ce zagi ne hukuncin kisa ne akan mutum su kaga kenan kowace kabila da irin fahimtar da take ma kalmar zagi to amma wannan hadisin shi ya tabbatar mana ma'anar zagi ta bayanin Allah da kansa Allah maɗaukaki ya ce idan ka ce yana da ɗa to hakika ka zage shi to ya za mu yi mu gane sai ibn hajar ya ce eh zaka gane saboda me me illar da ga Allah yana gwada cewar shi kansa Allah yana da naƙasa yana da naƙasa ta baya yana da ƙasa ta gaba saboda ai kana buƙatar da saboda in ka mutu zai gaje ka ko Allah zai mutu ne saboda haka Allah bai yarda ba ya ce mata min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin Allah bai taɓa riƙe ɗa ba kaga da ya ce min waladin ya shafi namiji ko mace su larabawa suna danganta mala'iku ne eh, eh, a matsayin ‘ya'ya mata ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine sai Allah ya ƙara tambayansu Allah sai ce to asdafal banati shi Allah ne ya zaɓi ‘ya'ya mata Alalbani ne akan maza sai ya ce musu Allah ya ce malakun kai fata kun me ya same ku kuke irin wannan hukunci sai ya ce ashe ba za ku yi tunani ba ai babu wanda dan adam ya kamata a ce ya tuna shi kamar Allah mahaliccinsa idan ku za ka tuna Allah mahaliccinka domin shi ya samar da kai duniyar shi ya samar da ita walwala da kake daɗin da ka samu duka don dalilin Allah ne to ashe babu wanda hakkinsa ya fi girma a kanka kamar Allah yanzu Allahn baka tunanin ya kamata ka tsarkake shi shine ma ya zama abin wasa abin isgilanci shi yasa Allah ya ce afala zakaru yanzu ba ku tunawa ni din da na muku duniya na halicce ku kuke jin daɗinta ni ne kuma na zama abin zagi wannan bayani da Allah ya shi yasa ibn taymiya a littafin minhaj sunna a juz'i na farko shafin 342 yace wa hadha min a'zamil aqwali saboda haka yasa duk wata kalmar da zaka faɗa a ce ka danganta ta ga Allah ka samu laifi to wannan tana cikin mafi girma munafatu li aqwali rasul wa huwa min a'zamil kufri fi dinillah yana daga mafi girman kafirci mutum ya danganta ɗa ga Allah Ta wa ta'ala Allah ya sake tambaya Allah ya ce amlakun sultanin koko kuna da wani iko kuna da wata hujja shi yasa ya kira ta a sultan kuna da wata hujja mabayyaniya sai ya ce mene? ne fa'atu bi kitabikum ba za a samu hujja ba sai ta hanyar littafi don babu wanda zai baka labari game da Allah da mala'iku sai Allah shi ko Allah ta littafi yake ba da bayani to ina littafin fa'atu bi kitabikum ku zo da littafin ku in kuntum na in kun zama masu gaskiya wannan duka abin da Allah ke faɗa na jan hankali ne ga larabawa don su yi watsi da wannan aƙida kuma Allah ya taimake su gaba ɗaya wannan aƙidar babu ita a yanzu sai Allah ya ce وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا kuma sun saka nasaba dangantaka tsakanin Allah da aljanu kaga sun ce aljanu matan Allah ne wa laqad alimatil jinnatu kuma aljanun su kansu sun sani innahum lamuhdarun duk mai faɗan wannan yana cikin waɗanda ake kawo su gaban wuta a filin hisabi duk wanda ke faɗan wannan wato aljanu ma sun riga sun sani saboda duk barnar da ɗan adam yake mala'ika ya sani aljani ya sani shine Allah ya ce aljanun da ake cewa matan Allah su ma sun sani duk wanda ya faɗi wannan to alkawarin Allah ne sai Allah ya tara shi a wuta wannan suratul an'am aya ta ɗaya zaka ga yana cewa wa ja'alu lillahi shuraka aljinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin ilmi sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yasifun Allah ya ce sun saka abokan tarayya ga Allah ta gefen aljanu kuma sun kirkiro ma Allah ‘ya'ya maza wasu su danganta ‘ya'ya mata su kaga kenan duniyar su kafirai kowaɗanne da irin abin da suke ma Allah wasu su danganta yara maza ga Allah wasu kuma su danganta yara mata ga Allah kuma nan ma Allah ya ce bi gairi ilimin babu wata hujja babu ilimi sai Allah ya tsarkake kansa kaga kamar yadda ya faɗa a wancan ƙarshen aya ta ɗari ta suratul an'am da Allah ya faɗa وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سيتي سبحان الله سبحان سبحانه وتعالى أما يصفون سألكي يا الله ɗaukaka ta tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin abin da suke siffanta shi da shi kaga ya kare kansa to nan ma haka ya faɗa Allah maɗaukaki ya ce subhanahu subhanallahi amma ya sabon Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke danganta mishi su yara kaga Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani kenan yara kashi biyu aka danganta su gare shi an danganta yara maza an danganta yara mata kharaqu lahu banina wa banatin kamar misali a suratu tauba ayata talatin Allah ya faɗi waɗanda suke danganta yara maza gare shi قالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهودا da kiristoci suna danganta 'ya'ya ga Allah yara maza annabi isa kaga namiji ne uzairu shi ma namiji ne to su kuma 'ya'ya mata fa larabawa suke da wannan wannan shi shine yazo a suratul nahl hamsin da bakwai. wa ya yaj'aluna lillahi albanati wa ya yaj'aluna lillahi albanati sai ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi suna saka 'ya'ya mata ga Allah wannan kuma larabawa ne sai Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi wala hum ma yashtahun amma fa su suna danganta ma kawunan su irin dan da suke sha'awa saboda haka yasa wannan yana daga cikin mafi girman zunubi ka danganta haihuwa ga Allah tabaraka wata'ala wanda Allah ya bamu misalin haka a cikin alkurani a wurare daban-daban kuma Allah ya yi alkawari duk mai danganta ɗagare shi inna humla muhdarun kaga abin da ya faɗa a nan su ne waɗanda ake halartowa me ake nufi da halartowa za a daɗe a filin hisabi ana hisabi kafin nan mutane su shiga wuta to ita wutar kuma za a kawo ta filin hisabi to ita ba za ta jira ba saboda haka za ta gaya ma Allah tana buƙatar abinci to waɗanda ke wannan ƙorafi su ne abincin jahannama kafin a gama hisabi shi sa Allah ke cewa innahum la muhdarun waɗanda ake halarto su a gefen wuta idan wuta ta buƙaci abinci a ɗiba a watsa ba tambaya saboda yi yasa babban magana ce mutum ya danganta haihuwa ga Allah Allah ka tsare mu me yace gaba illa ibadallahi su. illa ibadallahi mukhlasin Allah ya ce sai dai bayan Allah masu ikhlasi waɗanda Allah ya tsarkake su Allah ka samu ne wannan dai har yanzu Allah yana tabbatar mana babu abin da ke raba ka da azabarsa sai ikhlasi idan mutum yana da ikhlasi zai tsira a duniya da lahira sai ya ce fa'in na kuma mata abuduna ku kafirai da abin da kuke bautan Allah yana magana da kafirai da suke makka waɗanda suke bautan gumaka waɗanda suke danganta ‘ya'ya ga Allah yanzu Allah yana ba su amsa ya ce musu kunga da ku da abin da kuke bauta ya ce mai ma alaihi bi fatinin fassara guda malamai suna cewa abinda Allah ke faɗa a nan da ku da abin da kuke bauta ma'antum alaihi bi na ba ku iya fitinar kowa ba ku iya batar da kowa sai wane ya ce illa man huwa illa man huwa salil jahim face kawai mutumin da dama Allah ya kaddara sai ya shiga wuta wannan fassara guda kenan da ku da abin da kuke bauta ba ku iya zama fitina ga kowa shine ma antum bi fatinina bi ma'ana bi mudillina ahadan ba za ku iya batar da kowa ba illa man huwa sali jahim sai wanda Allah dama ya kaddara zai shiga wuta to wannan fasara guda kenan sannan akwai fasara ta biyu ma antum alaihi bi fatinina ba ku tsira da ku da abin da kuke bautan babu wanda zai tsira a kiyama illa man huwa sali jahim face dukkan ku sai kun shiga wuta su kaga kowanne ya dace Allah yana tabbatar da idan mutum ya bauta ma gunki to da shi da gunkin sa ya shiga wuta shi yasa Allah ya ce fa uwa wa ma ta'budun da ku da abin da kuke bauta gaba ɗayan ku Allah zai hada a cikin wuta jahannama Allah ka mana kariya to sai Allah ya dawo magana akan mala'iku din dan ya tabbatar mana suwaye mala'iku tun da kaga Allah ya tambaya shin sun ga yadda aka yi halittarsu ne Allah ya tabbatar babu wanda ya ga yadda halittar mala'ika take to sai Allah yake so ya gyara mana aƙida game da mala'iku saɓanin tunanin larabawa a zamanin jahiliya me Allah ya ce sai ya zamanto Allah ya bari mala'ikun suke bayani da kansu maimakon Allah ya yi bayani ce to ga yadda mala'ika yake ga yadda mala'ika yake sai Allah ya ce mala'iku ku yi bayani shi ma aya ne sai zama maganar mala'iku Allah ya ɗauka ya sa a cikin alkur'ani wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mala'iku suka ce babu wani daga cikinmu face yana da gurin tsayawansa sananne kaga kenan dama ai ba mu san mala'ika ba ba mu san mala'iku ba saboda ka larabawa suna faɗin maganganu marasa gaskiya to sai mala'ikun suke bayani sai aka ɗauko bayanin aka sa a cikin alƙur'ani allah ya gaya wa mala'iku ga abin da mutane suke faɗa me za ku ce sai mala'iku suka ce to mu dai ga bayaninmu babu wani daga cikin muface yana da matsayinsa sananne suka ce wa inna suna cewa wa inna la nahnu safun kuma lallai mu masu yin sahu sahu ne na uku fa kuma lallai mu masu yin zikirin Allah ne babu kakkautawa shi sa suke cewa wani hannu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka aikin mala'ika zikirin Allah babu kuma sakan da ba sa zikirin nan ai shi yasa suka ce wa inna la musabbihun mu ne masu tasbihi in ka dubi suratul anbiya ayata 20 Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la suna zikirin Allah dare da rana babu fashi a yanzu nan mala'ika na zikirin Allah shi mala'ika ba shi da lokacin da ma baya bautar Allah to kaga anan Allah ya sa mala'iku sun ba mu amsa da kansu mala'iku suke cewa وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون تما إذا كجي سكت يا wannan airi ce yaya za su dinga cika baki za ka yi tunani yaya mala'ika zai cika baki ni mai zikiri ne ni mai sahu ne kasan akwai wanda zai tunanin ko wannan ai bai dace da mai ikhlasi ba ta wannan bai raba mala'iku da ikhlasi ba babu shakka ya gwada cewar mala'ikun suna mana bayani ne saboda ba mu sani ba inda mun sani da ba za su faɗi hakan ba saboda haka yasa idan za a gaya maka abin da baka sani ba to kalmar ya ba ta shigowa idan ka riga ka sani to nan ne cika baki yake zuwa ba mu san mala'iku ba ba mu taɓa ganin halittansu ba ba mu san yadda suke ba ya ibada su take saboda haka yasa dole su mana bayani ce ga irin yanda muke mutsayuwa kowanne yana da matsayinsa ba kamar ɗan adam ba ne kana nan garari kai yau kudu gabas da yamma a'a in allah ya ajiye mala'ika guri to ba zai tashi ba in allah ya ajiye mala'ika a guri mala'ika bai barin wannan gurin har tashin kiyama saboda haka akwai mala'ikan da allah ya ba shi damar ya dinga yawo ba shakka ya nemo masu salati ga manzon allah duk wanda yawa annabi salati zai tafiya gaya mishi to wannan aikinsa kenan shi yasa suke cewa wa ma minna babu wani daga cikinmu illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayi sananne a nan matsayin yana ɗaukan abu biyu makaman makaniyan wa makaman zamaniyan yana ɗaukan mukami na mahalli saboda haka in baka manta ba akwai <clears throat> hadisin manzon Allah wanda aka ce ranar juma'a mala'ika yana zuwa ya tsaya kofar masallaci aikinsa ya dinga rubuta waɗanda suka shigo masallaci wanda ya fara zuwa sai wani sai wani har dai idan liman zai hau minbari a rufe littafi to kaga yana da gurin zama na muhalli akwai kuma wanda lokaci ne saboda haka idan gari ya waye shi wannan mala'ikan sai in rana za ta bullo sai ce ya Allah a wannan ranan duk wanda ya tallafa ma dan uwa ka tallafa mishi to kaga shi aikin kaga shi kuma ba guri bane lokaci ne saboda haka sai zama aikin mala'iku ya rabu ne a tsakanin abu biyu tsakanin guri da lokaci lahum mawdi'un wa waqtun saboda haka mala'iku suna da gurare kuma suna da lokuta yaqumuna fihi lillahi ta'ala don haka ibadar mala'iku tana da lokaci tana da guri muƙayyida bi makanin wa mu'akkata bi zamani tana da lokaci kuma tana da guri wannan zaka gani wannan bayanin a tafsirin ibnu usaimin da kuma tafsirin al sa'adi saboda haka wannan shi yake nuna cewar idan mutum zai yi bayanin abin da wani bai sani ba wannan bayanin ana cire hukuncin riya a kanta ta ina za mu gano hujja ai akwai ranar da manzon Allah ya yi irin wannan maganar an tafi wani guri za a yi liyafa na walima annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mu sahabbai ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama manzon Allah ya ce kun ganni ni ne shugaban yan adam a ranar kiyama to amma annabi yana faɗa sai ya ce wala fakara ban ga muku dan alfahari ba a nan ba za ka ce annabi ya cika baki ba ai ko me yasa ba za a ce annabi ya cika baki ba saboda duk sahabbai babu wanda ya san cewar annabi zai zama shugaban mutane a ranar kiyama saboda haka in bai faɗa ba ba za a sani ba don haka dan ya faɗa a nan babu cika baki shi yasa su ma mala'iku da kaga sun faɗi wannan ba cika baki ba ne inda ba su faɗa ba da ba mu sani ba don haka yasa malamai suke cewa idan mutum ya faɗi abu wanda in ba dan ya faɗan ba ba da a sani ba to faɗansa wannan abin ko da alkhairi ne baya ɗaukan hukuncin cika baki baya ɗaukan hukuncin riya amma in ka dubi alkur'ani kai kanka ka sani idan ana batun ikhlasi shi ɗan adam shi yake kokarin ikhlasi shi mala'ika gaba ɗaya ma halittar tasa da ikhlasi halittar da Allah ya marma tana tare da ikhlasi saboda haka ba za ma su iya saba ma Allah ba in ka dubi suratul anbiya'i aya ta 27 zuwa da 8 la yasbiqunahu bil qawli ba sa tsere ma Allah ta maganar su kaga kenan idan mala'ika ya faɗi magana wannan maganar akwai yardan Allah ba kamar ɗan adam bane kana iya faɗin magana da za ta jawo ma fushin Allah shi mala'ika in ya faɗi magana wannan magana ta dace da yardan Allah ba za su ma taɓa faɗin maganar da babu umarnin Allah a kai ba kaga kenan bare ma a ce an samu zunubi a kai wa hum bi amrihi ya'malun sannan aikin su da umarnin Allah suke yi ya alamu ma baina aidihim ma khalfahum Allah ya san gaban mala'iku ya san bayan su wala yashfa'una illa liman irtaba sai Allah ya gaya mana tsarin rayuwar mala'iku wa hum min khashyatihi mushfiqun saboda tsananin tsoron Allah su mala'iku a cikin firgita suke gaba daya a firgita suke shi yasa Allah ya ce mushfiquna ai kaga ba kamar dan adam ba wani lokaci za a yi hira har ma ka kece da dariya wani ma ya doka ihu saboda ka ji daɗi shi mala'ika kullum a fargaba yake a tashin hankali yake saboda babu sakan ɗaya da yake manta Allah babu shi saboda haka yasa Allah ya ce wa hum min khashiyatihi mushfiquna saboda tsananin tsoron Allah mala'iku suna cikin fargaba da wanda ke cikin fargaba yaushe ga damar riya kaga babu riya babu cika baki in ka dawo suratul nahl aya ta 50 Allah ya ce ya khafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron Allah da yake saman su kaga Allah ya bawa mala'iku shaida babu mala'ika ɗaya da aka ware gaba ɗaya mala'iku suna tsoron Allah sai ya ce wa yaf'aluna ma na kuma suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni in ka dawo suratu tahrim aya ta shida la ya'suna allaha ma amarahum ba su saban Allah duk abin da Allah ya umarce su nan ma yace wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka yi musu umarni wato abin da zai gwada maka darajar mala'ika ya zo ta bayani ibn hajar a cikin fathul bari yana mujallar na bakwai shafin 241 ka duba dai manzon Allah sai da ya samu shekaru goma sha a garin makka yana sallah Allah bai tsara masa salloli biyar ɗin nan ba Allah bai tsara ma annabi sallolin nan guda biyar a yini ba domin zaman da annabi ya yi a garin makka sallolin da ake yi ba sallah biyar ba ne da a yi sallah raka biyu da safe biyu da yamma cikin dare a yi tsayuwan dare wannan dole ne daga annabi har zuwa sahabbansa Allah ya sani sahabbai suna ta wannan ibadar to a lokacin da Allah ya nufin zai tsara salloli biyar bai tsara ma annabi Muhammad ba yanda za a yi sallan sai da ya gayyaci manzon Allah daren Isra'i me yasa aka yi Isra'i abinda Ibn Hajar yake faɗa ya ce da yawa mutane ba su gane hikimar Isra'i ba ba shaka tafiyar da aka yi da manzon Allah zuwa sama wata daraja ce ga annabi Muhammad saboda abu ne wanda Allah bai taɓa yinsa ga wani annabi ba ba a taɓa yin isra'i ga wani annabi ba in ban da manzon Allah khususiyya ce gare shi saboda yi sa kaga Allah ya saka bayanin ta a wurare daban-daban a cikin alkur'ani to Allah yana daga cikin hikimarsa da ya sa annabi ya tafi sama lailatul isra'i annahu lamma urija bihi a lokacin da aka haura sama da manzon Allah ra'a fi tilkal laila Allah bai dawo da annabi ba sai da ya nuna ma annabi mala'iku yanda suke bautan Allah Allah ya nuna ma annabi mala'iku annabi ya gani kuma sannan ya ga yanda suke bautar Allah din a wannan daren to abin da yasa Allah ya nuna ma annabi yanda mala'iku suke bauta saboda manzon Allah ya san ƙarfin wato yaƙini na mala'ika sannan kuma annabi ya gane yawan darajar da ya yi masa da al'ummar shi Allah ya yi ma al'ummar annabi Muhammad daraja mai yawan gaske saboda haka yasa Allah ya nuna mar mala'iku saboda haka da annabi ya tafi ya ba da labari da kansa annamin humulka'imu sai annabi ya ga wani mala'ikan a tsaye yake car fala ya ƙudu bai zama hattashin kiyama warraki'u sai ga wani mala'ikan kuma ruku'u ya yi shi wannan ruku'un fala ya sujudu babu sujuda ibadarsa ruku'u ne kawai kuma ba zai ɗaga daga ruku'un ba har tashin kiyama wasajidu sai ga wani mala'ikan kuma sujuda ya yi shi wannan mala'ikan fala ya ƙudu baya zaunawa tun da ya yi sujuda bai ɗago kansa ba har tashin kiyama to Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga wasu suna ɗawafi fa jama'a Allahu lahu to sai Allah ya ce ma annabi kaga wannan babu masu bautarsa kamar mala'iku babu saboda babu waɗanda ke tsananta tsoron Allah wanda suka samu shaidar ibada banda mala'iku saboda haka sai Allah ya ce to kai al'ummarka ba za mu haɗa musu duk ibadar mala'ika ibadar mala'ikan gaba ɗaya za mu haɗa fajama Allahu lahu wa li ummatihi saboda ka sai Allah ya haɗa ibadar mala'iku gaba ɗaya da al'ummar annabi tilkal ibadatu kulluha duka wannan ibadar a raka'a guda a raka'a guda akwai ibada da kake wanda mala'ika baya yi kaga za ka tsaya ka karanta fatiha wannan tsayawar da kai ibada ce ta wasu jinsin mala'iku kawai idan ka yi ruku'u ibada ce ta wani jinsin mala'ika idan ka ɗago ibada ce ta wani jinsin mala'ika idan ka yi sujuda ma haka sai Allah ya harhaɗa ibadar jinsi daban-daban na mala'iku a raka'a guda ga al'ummar annabi Muhammad yusalli hal abdu wanda bawa zai yi sallah bi shara'i'iha Inda ya cimma sharuɗanta to sai ya zama zamanto kenan Allah ya ba mu dan adam daraja sama da ta mala'ika saboda ibadar mala'ikun sai Allah ya harhaɗa ta sai mai da ita ibada ɗaya ga musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai abinda muka rasa akwai sharuɗa akwai sharaɗi na tsarki wanda shi mala'ika dama ba yi da najasa to sai Allah ya ce ku kuma dole sai an samu sharaɗi na tsarki akwai sharaɗin nutsuwa wanda shi tuntuni mala'ika yana da shi babu mala'ikan da ba shi da nutsuwa babu shi to amma kai ɗan adam dole a samu nutsuwar kafin sallar taka ta yi sannan na uku akwai ikhlasi wanda shi mala'ika tuntuni Allah ya halicce shi da ikhlasi amma kai fa idan sallar babu ikhlasi to babu shakka wannan sallar banza ce yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa kalila don idan aka ce wannan sallar taka babu ikhlasi to ba ta yi kama da ta mala'ika ba sai Allah ya watsar da ita idan sallaka babu tsarki nan ma ba za a karba ba idan sallaka babu nutsuwa nan ma ba za a karba ba amma kaga waɗannan duka Allah ya riga ya kyautan su ga mala'iku ashara ila zalika akwai malaman farko waɗanda suka yi ishara ga wannan suke cewa hikimar da ta sa Allah ya ce annabi ya tafi sama aka kai shi sama tafiyar isra'i wannan yana daga cikin hikimar don a nuna mar girmama wanda aka yi masa da al'ummar shi ibada daban-daban ta mala'iku Allah ya hada ya bashi wa fi ikhtisasi fardiyatiha bi lailatul isra'i isharatun ila azimi eh, eh, niyatiha wa bayaniha walidhalika ikhtussa farduha bi kaunihi بغير واسطة بل بمراجعة تعددت على ما سبق بيانه saboda haka yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman sallan yasa ba a turo mala'ika ga manzon shi ba ita sallah da Allah ya tashi faralanta ta ga manzon Allah kai tsaye tsakanin annabi da Allah babu wani babu mala'ika Allah ke magana da annabi Muhammad kai tsaye Allah ya bashi salloli guda hamsin ya dawo a rage har suka dawo guda biyar babu mala'ika a tsakaninsu saboda a nuna maka me darajar darajar sallar da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi ya ga mala'iku wannan ya samu hadisai kamar kashi hudu na ɗaya akwai hadisin Abu Zar Gifari Abu Zar yana cikin daɗaɗɗun sahabban manzon Allah saboda ka ya musulunta tun musulunci yana garin Makka don haka yana daga cikin waɗanda suka san labarin Al-Isra suka ba da labarin isra'i in ka dubi hadisin ya ce akwai ranar da manzon allah ya karanta mana farkon suratul insani har zuwa ƙarshe in ji abu zarri muna masallaci sai annabi ya ɗauko karatu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura manzon allah ya dinga karantawa sai da ya zo ƙarshe ba a sallah ne. kamar hudu ba ce annabi zai yi ya miƙe gaban sahabbai ya karanta suratul insan sai da ya je ƙarshe sai manzon Allah ya ce masa habbai inni ni a la latarauna wallahi ina ganin abin da ba ku iya gani manzon Allah ya faɗi wannan wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ba ku iya ji saboda yi sa kirar manzon Allah ta daban ce annabi yana ganin abu kai wallahi kana gurin baka gani annabi yana jin wani sauti wanda kai ba za ka iya ji ba annabi ya gaya masa habai sai manzon Allah ya ce a yanzu din nan attati sama'u sama ta yi wani ƙara sai manzon Allah ya ce masa habai wa hukkalaha an ta ito kuma babu shakka sama ta cancanta ta yi ƙara in ji manzon Allah idan aka ce sama ta yi ƙara za ka ce lodi ya mata nauyi sai manzo Allah ya ce kwarai nauyin da yake kanta ya kai a ce sama ta yi ƙara to sai annabi ya gaya masa habbai irin nauyin da ke sama dama ya gaya musu ina ganin abin da ba ku gani ina jin abin da ba ku ji to sai manzo Allah ya ce ma fi ha maudi'un babu wani guri a sama qadri arba'i asabi' wanda faɗinsa ya kai yatsa hudu in ji annabi Muhammad faɗin yatsa hudu babu wannan gurin a sararin samaniya illa face a wannan gurin malakun akwai mala'ika wadi'un jabhatahu ya ɗora goshinsa da lillahi yana ma Allah juda in ji manzon Allah babu inda za ka samu kafa a sararin samaniya manzon Allah ya ce face akwai mala'ika da ya juda. amma kaga yanzu ka daga ido zaka ce ba komi saboda ai ba lalle bane kaga abin da manzon Allah ke gani ai ba annabi ba ma ko a yanzu Allah ya nuna mana kyautarsa da yayi ma wasu bai yi ma wasu ba ba ka ganin kare yayi ta haushi kai baka san me ke faruwa ba ya ga abin da kai baka gani ba kare zaka ga yana haushi saboda ya ga abin da baka gani ba jaki ka ji ya kama kuka saboda ya ga abin da baka gani ba zakara ya yi cara saboda ya ga abin da baka gani ba kowane ido da baiwar da Allah ya masa saboda haka sa annabi sai da ya faɗa ya ce wallahi ina ganin abin da ba ku gani kuma ina jin abin da ba ku ji manzo Allah sai ya ce to ga bayani sararin samaniya da kuke gani ba haka bane Allah ya batar zan haka ɗan adam bai ganin mala'ika saboda mai jarabawa saboda haka in ka dubi arkanul iman ai akwai imani da mala'iku za ka yadda akwai mala'ika ko a'a in baka yadda akwai mala'ika ba babu shakka mutum zai mutu kafiri babu shakka duk wanda bai yadda da mala'ika ba zai mutu kafiri saboda rukuni ne daga cikin rukunan imani manzon Allah ya ce wallahi na rantse muku da Allah law alamu ma a'lamu da kun san abin da na sani la kalilan da dariyar ku kaɗan wala bakaitun kasiran kun wallahi da ku kanku fi yawa manzon Allah yace da kun san abin da na sani kaga kenan da muna da ilimin da Allah ya bawa manzon Allah kuka za mu yi tayi babu dariya me yasa saboda Allah ya bude sa ya nuna mana mala'iku ga irin ibadar mala'iku mala'iku ba su da wani hali face na firgita ba magana dariya a wajen mala'ika manzo Allah ya ce wa ma talazzastum bin nisa'i alal furushi da Allah ya sanar da ku ilimin da ya bani ya ce da babu ɗayanku da zai sha'awar kwanciya wato in ma da mace ko da namiji babu mai sha'awar kwanciya mace ba ta iya sha'awar kwanciya da mijinta miji bai sha'awar kwanciya da matarsa za ka kwanta gado ɗaya amma ba kama da sha'awar saboda me tashin hankalin da ka gani manzo Allah ya ce kai ba ma haka ba wala kharajtum ila su'udati ba za ma ku iya zama a gidajenku ba wallahi ba za ka iya zama a gidanka ba manzon Allah ya ce wallahi gari za ku bari za ku fita bayan gari ku hau kan tsaunuka idan kun hau kan tsauni ma taj'aruna kururuwa za ku yi ta yi ilallahi ta'ala kuna ihu ga Allah dan ku san me zai faru gaba ba game da makomarku saboda haka annabi Allah ya sanar da shi ilimi ilimin da bai sanar da kowa ba in ka dubi silsilatu sahiha wannan hadisin isnadin sa yana da kyau shine hadisi na 1722 so wannan kaga ya tabbatar mana Allah ya bude ilimi ga annabi Allah ya bude ganin annabi da jin annabi da ilimin annabi ba irin namu bane manzon Allah ya faɗa kuma hadisi ne da ya tabbata na biyu hadisin Jabir annabi ya ce ma fi samawati sab'i a wannan riwaya kaga a wancan riwayar a hadisin Abu Zar Gifari annabi ya ce a sama amma a hadisin Jabir manzon Allah ya ce sammai bakwai karkab manzon Allah ya ce mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin ba inda za ka gani wanda fadinsa ya kai daidai eh, sawun ɗan adam ko daidai tafin hannunka ko kuma a ce ya kai kamu ɗaya babu inda za ka nuna a sararin samaniya sama ta bakwai gaba ɗaya sammai bakwai manzon Allah ya ce illa wa fihi malakun qa'imun face akwai mala'ika da yake tsaye aw malakun sajidun ko mala'ika da yake sujuda aw malakun raki'un ko mala'ikan da yayi ruku'u manzon Allah ya ce fa idza kana yawmal idan ƙiyama ta tsaya shi wannan mala'ikan tsayuwa ya yi hattashin kiyama wannan kuma ruku'u ya yi hattashin kiyama wancan sujuda ya yi hattashin kiyama ƙalu jami'an annabi ya ce to duk mala'ikun za su ce ma abadana ka haƙƙa ibadatika za su ce ya Allah ba mu bauta maka yadda ya kamata ba in ji mala'ika wato sai ya rena wannan ibadar ma da ya ma Allah sujuda ya yi tun halittarsa bai ɗaga ba hattashin kiyama amma da ya daga kansa yake cewa Allah ban bauta maka yadda ya dace ba manzon Allah ya ce illa anna la nushriku bika shay'an sai mala'iku su ce illa dai nutsuwar mu kawai shine ba mu taba shirka da kai ba tun da ba mu taba shirka da kai ba to muna da nutsuwa da cewar mun bauta maka amma in dai ibada ce ba mu yadda ya dace ba wannan hadisin yana al-mujamul awsat na al-imam tabarani kuma yana sahihu targhib shi ma hadisi ne mai asali shine hadisi na 3380 saboda haka yasa wannan wannan hadisin yasa malamai suke cewa kamar misali ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallar hudu shafin 126 ya ce mala'ikatullahi la yuhsi adaduhum illallah mala'ikun Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah shi kaɗai saboda maganar manzon Allah da annabi ke cewa sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai ba ka samun gurbin da ya kai faɗin tafin hannu face akwai mala'ika a wannan gurin kaga kenan babu wanda ya san mala'iku sai Allah kuma abinda Allah ya faɗa kenan yana cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa to shine sai ya ce allazi fi kitabi was sunna bayanin da ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah min zikirin mala'ika game da al'amarin da ya shafi mala'iku wa kassaratihim da yawan mala'iku amrun la yuhsaru abu ne wanda ya fi karfin ma a kididdige shi sai ba da misali da wannan hadisin muka karanta a hadisin riwayar abu zarar gifari wanda manzon Allah ke cewa attatu sama'u huqalaha an ta'itta to sai ya kawo hujja da aya da ayar da ta zo a cikin alkur'ani takadu samawatu ya tafattarna min fauƙihinna sammai suna kusan su tsatsage a saman 'yan adam kaga wannan ayar alkur'ani sai Allah ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi suna godiya ga Allah wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ga mutane da ke doron ƙasa ala ku sani inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai ne Allah ka gafarta mana Allah kai mana jin kai <clears throat> kamar yadda ibn eh, taymiya ya faɗa haka ibn hajar ya faɗa shi ma a cikin fathul bari juz'i na bakwai shafin 241 yace wastu dilla bihi waɗannan hadisai da aka samu hadisin Abu Zar al-Ghifari da hadisin Jabir malamai suna kafa hujja da su ala annal mala'ika aksarul makhluqati da wani zai tambaye ka wace halitta tafi yawa cikin halittun Allah ibn hajar ya ce ka bashi amsa cewa mala'iku ne in ana neman halittar da tafi yawa a cikin halittun Allah to mala'iku ne li'annahu sai ce dalili kuwa la yu'rafu min jami'il awalimi man yatajaddadu min jinsihi fi kulli yaumin wanda ya zo ta hadisin da za mu karanta domin allah tabaraka wa ta'ala ya sa musu ka'aba a sama wannan ka'abar mala'iku suna ɗawafinsa a kowace rana mala'ika dubu saba'in ne gaira ma sabata anil mala'ika tafiya da alkhabari kowace rana mala'ika dubu saba'in za su yi ɗawafin wannan ɗaki in sun tafi ba za su dawo ba har tashin kiyama in ka dubi bayanin ibn kasir shi ma a littafin albidayatu wan nihaya kaga ga bayanin ibn taymiya ga bayanin ibn hajar ga bayanin ibn ibn kasir yana mujallar na farko shafi na 44 yace fadalla hadhan alhadisan wadannan hadisai guda biyu suka nuna mana annahu ma min mawdi'in fis samawati sab'i daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai babu wani gurbi illa wa huwa mashgulun bil mala'ika face akwai mala'ika a gurin to amma ba zai tare maka guri ba saboda haka yanzu dan jirgin sama na shawagi jirgi hanyarsa daban mala'ika hanyarsa daban amma sai ka ɗauka a to inda a ce suna nan ya za a yi jirgi ya yi tafiya to ai halittar mala'ika daban halittar jirgi daban babu inda ke sama face akwai mala'ika ibn kasir ya ce wa hum fi sunufin fil ibada kuma mala'ikun ibada su ba ɗaya ba ce annabi ya tabbatar mana nau'ukan ibadarsu daban-daban ne minhum man huwa qa'imun abadan akwai wanda tsayuwa kadai yayi har abada kuma ba zai ruku'u ba wa minhum man huwa raki'un abadan akwai wanda ruku'u yayi ba zai daga daga ruku'un nan ba har abada wa minhum man huwa sajidun abadan wani yayi sujuda ba zai daga daga wannan sujudar ba har abada wa minhum man huwa fi sunufin ukhra saboda haka akwai waɗanda ke da nau'ukan ibada daban-daban banda Allah ma babu wanda ya sani ya ce Allahu a'lamu bihi wa hum da'imuna fi ibadati inda suka bambanta da mu kenan yanzu kaga in kai sallar la'asar sai ka je kai ta shawagi sai magariba ta yi adawa masallaci banda mala'ika da'imuna fi ibadatihim a ko da yaushe mala'ika na cikin bautar Allah wa tasbihihim bayan bautar da suke kuma suna zikiri suna ibadar suna zikiri wa azkarihim wa a amalihim allati amarahum Allah biha sannan bayan haka akwai waɗanda kuma Allah ya musu umarni su aikata wani aiki suna wannan aikin suna ibadar suna zikirin Allah wa a amaluhum allati amarahum Allah biha wa lahum manazilu inda rabbihim sannan darajar su ba ɗaya bace a wurin Allah saboda haka yasa a wannan guri suke cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin face yana da muƙamin sa sananne saboda haka sa mala'ika jibrilu muƙamin sa daban ne mala'ika israfilu haka kowane mala'ika da irin matsayin da Allah madaukake ba shi to sai hadisi na uku shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda hadisin Abu Huraira yace kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahatin manzon Allah ya fito ya tarar da wasu 'yan jama'a kaɗan a masallaci kamar bakwai dai ba su kai mutum goma ba maduna sab'a shi ake ce ma'ar rahatu min ashabihi annabi ya shigo masallaci ya tarar da wasu sahabbai ya bahakuna suna ta kecewa da dariya ya ta haddasa suna hira sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa alamu na ma a'lamu da kun san abin nan na sani la dhahiktum qalilan da dariyar ku kadan ce wala bakaitum kasiran kuma da kukanku da yawa sai manzo Allah ya juya ya tafi ai annabi na tafiya abkal qaumi sai jama'an gaba ɗaya suka kece da kuka suna sun shiga damuwa shine sai Allah ya wahayi ga annabi Muhammad ya Muhammad lima tuqannitu ibadi dan me kake sa bayina su yanke tsammanin rahamata ya zaka sa su dinga kuka kaga ai da sanin Allah ya sanar da annabi abin da bai sanar da mu ba saboda haka tsoron Allah annabi ba zai zama ɗaya da namu ba shine sai manzon Allah ya sake dawowa sai ya ce masa habbai abshiru albishirunku wasaddidu abin da dai ake so da ku ku ringa dan kamanta daidaita kawunanku da hukuncin Allah wa ƙaribu ku rika kusantar da kawunanku ga sunnar manzon Allah amma ba shakka babu wanda zai yi ɗari bisa ɗari babu wanda zai ce ya yi riko da sunnar manzon Allah ɗari bisa ɗari babu shi sai dai ka kamanta kamar matso kusa da sunna ka yi iya abin da za ka yi Allah kuma ya yi alkawari zai cika maka giɗi, zai baka lada saboda yi sa manzon Allah ya dawo ya gaya musu wannan wannan riwayar ita ma tana silsilatu sahiha hadisi na 3,193 sannan akwai hadisin abdullahi bin eh, akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin anas bin malik bayan hadisin abu huraira wanda shi ma ya yi kama da hadisin abu huraira annabi ya yi hudu ba ya ce wa sahabbai lauta alamu na ma'a da kun san abin da na sani la bahiktum qalilan da dariyar ku kaɗan ce wala bakaitum kasira da kun yi kuka mai yawa manzon Allah yana faɗin haka fagatta ashabu rasulillah a masallaci ne sai sahabbai dama suna da mayafi kowa sai kaga ya daga mayafin ya rufe kansa yana ta kuka kawai yana ta kuka walahum haninun wannan hadisin muttafaqun alai yana sahih bukhari da kuma sahihu muslim akwai hadisai da yawa waɗanda suke bayani game da darajar ibada ta mala'iku amma babu lokacin da za mu karanta su illa dai Allah maɗaukaki ya tabbatar mana mala'iku bayin Allah ne masu daraja to sai Allah ya ce mene wa in kanu la yaqulun su kafiran maka ai da can kafin Allah ya aiko annabi Muhammad kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suna da wato suna da wata magana da sukan yi babu shakka wanda ya nuna cewar sun yi sha'awa ina ma Allah ya ba su littafi yanda ya ba ma nasara da yahudu kaga kenan kafirai sun san cewa suna cikin bata mutanen makka suna bautan gumaka amma sun tabbatar da cewa bautan gumakan nan halaka ce sun sani saboda haka yasa a zamanin da sai suna buri ina ma Allah ya ce ala innahum min ifkihim da ƙaryarsu yana daga ƙaryarsu la ƙuluna suna cewa me ce gaba na'am na'am suna cewa wa in kanu la na da can suna buri sai su rika cewa lauanna inda na zikiran min al-awwalin ina ma da a ce muna da wani littafi mai tunatarwa wanda ke tunatarwa min al'awwali da tun daga mutanen farko kasan da ke su larabawa ba su taɓa samun annabi ba allah ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani saboda yi sa ba su da wani littafi da suke rike da shi to sai suke ganin da a ce allah ya ba su littafi su ma da me zai faru لقلنا عباد الله المخلصين Allah ya ce lakunna ibadallahi al-mukhlasin suna cewa ai da mun kasance bayan Allah tsarkakakku wato da can suna gurin haka ina ma a ce mu an bamu littafi kamar yahudu kamar nasara ai da mun zama bayan Allah na kwarai da za mu yi aiki da wannan littafi amma in ka lura ai Allah ya ce wa in kanu la yaquluna law anna indana dhikran min al-awwalin lakunna Ibadan al-mukhlasin da haka suke faɗa amma ƙarya ce ƙorafi ne wanda babu gaskiya a kai da'awa minhum mukabara saboda a suratu fatir mun karanta aya ta 42 Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim sun rantse da Allah makuran rantsuwa suka ce la in ja'ahum nazirun da Allah zai aiko musu annabi layakununna ahda min ihdal umam da sai sun fi riko da gaskiya riko da annabi fiye da ɗaya daga cikin al'ummomi guda biyu dinnan yahudawa da nasara sun faɗi haka kaga wannan aya ta fito da burin nasu a fili sun yi rantsuwa suka ce da a ce allah ya taɓa turo musu annabi to da za su rike annabin nan da gaske fiye da yadda kirista suka rike annabin su fiye da yadda yahudawa suka rike nasu annabi sai Allah ya ce ma ja'ahum nazirun ma hum illa nufura amma da annabin ya zo fa bai kara musu komai ba face gudu da annabi ya zo sai suka sai suka zamanto sun gudu shi yasa anan ma Allah ya ce da suka ce lakunna ibadallahi al-mukhlasin me yace a gaba Allah ya ce fa kafaru bi sai suka kafirce mu annabi Muhammad sai gashi Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam gare su da Allah ya turo annabi sai suka kafirce masa ashe kaga wancan magana da suke maganar ƙarya ce cewa da an ba mu littafi da za mu rike da kyau da za mu fi yahudawa da nasara Allah ya ce fa kafaru bihi ga sun kafirce da shi fa sawfa ya'lamun za ku wasu sani nan gaba za su sani shin kafirce ma annabi alkhairi ne gare su ko kuwa sharri ne to me Allah ya faɗa a ƙarshe walaƙat sabaƙat kalimatuna Allah maɗaukaki ya ce kalmar mu kalmar mu ta taimako ta riga ta gabata li'ibadin al-mursalin ga bayanmu waɗanda muka aike su wato Allah ya riga ya tabbatar ya yi alkawari zai taimaki manzanninsa li'ibadin al-mursalin duk wani manzo da Allah ya aike shi Allah ya alkawari zai ba shi taimako me ya ce innahum lalle manzannina lahumul mansuruna lalle su ne waɗanda za su rika samun nasara daga wurin Allah to kaga nan alkawari ne Allah ya yi ga manzanni da ka duk wani manzo da Allah ya aiko ya masa alkawarin zai ba shi taimako kuma in ka dubi suran nan tun daga farko duka manzannin da Allah ya ba mu labarin su sai ya tabbatar ya ba su taimako kaga ya cika alkawarin sa kenan to amma ba manzanni kadai bane sai ya ce wa in Allah ya ce wa inna jundana rundunarmu idan aka ce rundunar Allah kaga wanda ya bi manzanni ya shiga saboda haka mu ma da ba manzanni bane muke bin manzannin Allah to muna cikin rundunar Allah Allah ka sa muna dacewa wa inna jundana lahumul galibun Allah ya ce to kuma rundunar mu lallai su ne masu galaba Allah ya yi wannan alkawari gashi na ya sa a cikin alkur'ani rundunar mu ita ce mai galaba ko ba nan kadai ba ga a suratul mujadala aya ta 21 ya ce kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta da ni da manzanni na mu za mu ci galaba saboda haka yasa duk wanda ya rike gaskiya ba zai ji kunya ba Allah ka samu iya rike ta saboda haka sai Allah ya ce ma annabi Muhammad fatawalla anhum Allah ya ce walla anhum ka kau da kai gare su hatta hin har zuwa lokaci lokaci wato wanda Allah ya ayyana domin wannan sura tana cikin suran da suka sako ga manzon Allah yana makka lokacin babu yaƙi Allah ya ce saboda haka duk cutar da kai da za a yi ka kau da kai ka jira su akwai lokaci da Allah ya kaddara in lokacin ya yi to za a baka damar yaƙansu shi yasa Allah yake cewa fatawalla anhum kau da kai gare su ko da sun cutar da kai ko da sun bata maka karka damu sai Allah ya ce Allah madaukake ya ce wa absirhum daga cikin fassaran ana cewa kai ta nuna musu fa sawfa yubsiruna da sannu za su gani kaga wannan ke nuna cewar duk lalacewan aƙida na kafiri karka karkaki wa'azi gare shi ka ci gaba da wa'azi gare shi komai taurin kansa babu mamaki gaba sai shirya za ta same shi in shi bai shiryu ba wasu daga cikin makusantansa za su shiryu allah ya ce ka rika nuna musu shine abusirhum <clears throat> wannan fassara guda ce domin ayat ta samu fassarori daban-daban akwai malaman da suke cewa abinda allah yake nufi da absirhum anzirhum ka jira su fasaufa yubsiruna wato da sannu za su ga mummunan ƙarshen makomarsu akwai wannan fassara ma fassarori daban-daban da malamai suka yi amma cewa absirhum ka ci gaba da nuna musu wannan ya dace da yanda surar ta zo ƙarshe to sai Allah ya ce afa bi azabina afa bi azabina yasta'jiluna yanzu azabar mu ce suke gaggauta saukanta domin akwai tsageru a garin makka wanda in har ma Allah ya bamu labarin su wanda za mu karanta a sura ta gaba suratu sad ha suke cewa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisabi aka samu wani kangararren kafiri a garin makka da annabi ya ce akwai wuta ga duk wanda ya saba ma Allah sai ce Allah ne ina roƙo a bani nawa rabon na wuta daga yau an yi kafirai a da shi ne Allah ya ce a. Ah, afa bi azabina yasta'jiluna har ma azaban mu ce suke neman gaggawan zuwanta kai ke da garaje shi Allah bai garaje Allah mai dauriya ne saboda ka yana barin ka yau da gobe komai dadewa zaka mutu zaka zo ka hadu da shi wannan azabar da take kake korafin ta zaka tarar da ita shine yace wa qalu rabbana ajil lana ittana qabla yawmil hisabi eh, eh, eh, Allah ka gaggauta saukar azaba subhanallah Allah ka tsare mu daga kafirci me Allah ya ce فإذا مثل بساحتهم فساء صباح فإذا نزل idan azabar ta sauka a farfajiyarsu fasa a sabahul munzarin Allah ya ce to tir da safiyar waɗanda aka yi wa gargaɗi in azabar Allah ta sauko a garinku to kwananku ku ya ƙare saboda ka babu sauran nadama shi yasa mutum ya cika baki na buƙatar saukan azaba ba ƙaramin kuskure ba ne sai Allah ya sake ce ma annabi Allah ya ce wa tawalla anhum ka kauda kai gare su hatta hin hadde zuwa ga wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai gare su yayi ta hakuri ta kai ga yake umarnin sahabbai su yi hijira zuwa ga wasu gurare waɗanda ake tsananta musu azaba sai ya ce me Allah ya sake faɗin wannan kalma wa absir ka ci gaba da nuna musu fa saufa yubsiruna da sannu za su gani fa saufa yarawna ma yahillu bi bihim akwai masu cewa abinda Allah yake nufi a nan ka jira su da sannu za su ga abinda zai auka musu na azabar Allah abinda Allah ya faɗa a ƙarshen sura sai ya ce Allah ya ce subhana rabbika rabbil izza wato tsarki ya tabbata ga Allah mahalicinka. rabbul izza Allah shine mai buwaya idan aka ce buwaya ba abin da ya fi ƙarfinsa da ka Allah ya fi amma ya sifuna abin da suke siffanta da shi wato sai da aka zo ƙarshen suran nan sai Allah ya wanke kansa siffofinsa daga duk abin da kafirai suke danganta mai a ce yana da ɗa a ce yana da kaza sai Allah ya ce a tsarki ya tabbata ga Allah wannan duk ba gaskiya ba ne ya fi abin da suke siffanta shi da shi wato Allah ya dunkule duk abin da kafirai suke faɗa game da shi Allah ya ce ba haka ke ba kaga na a ƙarshen suran nan Allah ya tabbatar mana wani abu ya kore wani abu wato kamar ƙarshen suran nan Allah yana fassara mana shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan aka ce la ilaha Allah ya kore wani abu illallah ya tabbatar da wani abu so shine Allah ya kore abinda duk kafiri ya faɗa saboda haka duk abin da ka ji kafiri yana faɗa game da Allah Allah ya ce ba haka yake ba subhana rabbika rabbil izza amma yasifun kamar ka ce la ilaha duk abin da kafirai suke jingina ma Allah ba gaskiya ba ne me ya ce a gaba wannan yana matsayin illallaha duk abin da kafirai suka faɗa game da Allah ba gaskiya ba ne duk abin da manzanni suka faɗa game da Allah gaskiya ne shi yasa ce salamun alal mursalin duk abin da manzanni suka faɗa wato akwai aminci Allah ya amince da shi ya yarda saboda haka wannan gurin shi ya ba da tabbacin mu yi riko da abin da annabi Muhammad ya gaya mana game da Allah duk abin da annabi ya faɗa game da Allah Allah ya ba da tabbaci a ƙur'ani gaskiya ne saboda ya ce salamun alal mursalin idan manzon Allah ya ce Allah yana da fuska Allah yana da hannu dole mu gaskanta saboda Allah ya riga ya ba shi shaida idan aka ce salamun alal mursalin kamar certificate ne Allah ya ba su kamar mu yanzu mu da muke da rai a doron ƙasa ya ce ah to me shaida cewa abinda duk annabi ya zo mana da shi gaskiya ne ka karanta wa mutum karshen sura kawai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah ya ce duk abin da kafiri ya jingina mar ƙarya ce sai ya ce wa salamun alal mursalin duk abin da manzanni suka faɗa game da Allah ma qaluhu fi zatillah wa fi sifatillah salimun min kulli naqsin fa huwa duk abin da manzanni suka faɗa game da Allah game da siffofin Allah da zatin Allah da ayyukan Allah duk abin da ka ji bayani ya zo ta hadisin manzon Allah in dai game da Allah ne to gaskiya ne Allah ya ba da shaida wannan abin ya tabbata ya samu yardansa shi yasa ya ce salamun wato akwai amincewar Allah alal mursalina akan manzanni da aiko wato wannan sai ya zama shaidar Allah ne cewar duk annabawa ya yarda da su duk manzannin da ya aiko duniya babu wani manzo da yake tare da fushin Allah a yanzu saboda wannan kalmar da Allah ya faɗa salamun alal mursali kaga ya gwada duka manzannin Allah Allah ya tabbatar da aminci gare su inda a ce akwai wani manzo da yake tare da fushin Allah har zuwa yanzu babu shakka da Allah zai faɗa kaga Allah bai faɗa ba sai da ya zo ƙarshen suran ya haɗa su gaba ɗayansu ya ce aminci ya tabbata gare su saboda haka in an kira annabi duk sa'ilin da aka kira annabi sai ka ce alaihi salam me yasa saboda Allah shi ya fara ba su wannan an ce wasalamun alal mursalin sai aka ce maka annabi ya haya sai ka yi gum shi ko Allah ya yi musu sallama da zaran an ce annabi ya haya sai ka ce alaihi salam saboda Allah shi ya fara ba da salama ga waɗannan manzanni duka annabawan Allah kowaye ya kamata idan ka kira sunan shi sai ka yi mai sallama idan ma baka hada da salati ba inda za ka hada da salati da ya fi lada alaihi salatu wassalamu amma idan ka ce alaihi salam ka dace da umarnin Allah saboda idan ya ce wasalamun alal mursalin na ɗaya yana matsayin ba mu labari game da shi kansa shi kansa Allah ya sallame wa manzanninsa kaga Allah ya amince da su kenan na biyu yana iya ɗaukan umarni ai sai da aka zo ƙarshen sura sai Allah ya ce wasalamun alal musali kamar yana mana umarni ne manzannin nan ku riƙa yi musu sallama kaga zama umarni daga sa saboda haka yasa kowanne ya kamata mutum ya ɗauka a ƙarshe sai ya ce sai Allah madaukake ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah